This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya far'a da kuma nomad su ko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe a hausa.com da kuma sashen hausa.com. Tare da sallama masu sauraron mu lale marhaban da fatan an waye gari lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Alhamis daga nan birnin Washington DC. To kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. Jiya Laraba tagwayen tashin bama-bamai ya kashe sojojin Masar guda shida da raunana mutane goma sha bakwai. a yayin da ake kokarin ganin cewa siriya ta ba da muga makamanta domin a lalata su masana makamai masu guba sun ce ba karamin aiki ba ne lalata muga makamai sa'annan kuma masana ilimin kimiyya sun gano ruwa a ƙarƙashin ƙasa a yankin turkana na ƙasar kenya ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fama da talauci da kuma fari To da yake yau Alhamis ce bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu. To amma sai an fara da jin irin hudubar da malamai ke yi wa maniyyata aikin hajjin bana yayin da ake haramar fara jigilarsu. Za a kuma ji irin rawar da wasu ke ganin sai an bar mata sun taka kafin Najeriya ta yi nasara a muradun karni. Idan mun kaɗa Kaduna za a ji cewa an saukar da kwamishinonin jihar. sannan za mu cilla london inda za a ji wani rahoto na musamman kan yadda wasu ke fastar rikicin siriya ko sham da ƙarshen zamani to amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran jiya laraba tagwayen tashin bama-bamai ya kashe sojojin masar guda shida da raunana mutane goma sha bakwai a yankin arewacin Sinai inda aka samu ƙarin kamarin tarzoma. Tashin bama-baman sun auna wani wurin binciken soja da ofishin leƙen asirin soja a garin Rafa da ke kan iyakar ƙasar da zirin Gaza na Falasɗina. Babu ƙungiya ko kuma wasu da suka yi ƙirarin cewa su ne ke da alhakin kai haram To amma rundunar soja ta ɗora wa 'yan yakin sa kai laifin kai haram? Rundunar sojan Masar ta ƙaddamar da abin da ta kira babban sumame akan 'yan ta'adda wanda rabon da ta ɗauki irin wannan mataki an yi shekaru masu ra'ayin rikau sun yi amfani da gibin matakan tsaro da aka samu bayan an hamɓarar da gwamnatin hosni mubarak a shekara ta 2001 suka yi ta cin karensu babu babbaka a wannan yankin nan kuma an samu ƙarin tarzoma bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin muhammad morsi a watan yuli Yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a birnin Geneva domin nazarin shirin da Rasha ta gabatar na kawo ƙarshen barazanar muggan makaman Siriya. Dukkan jami'an babu wanda ya bayyana dalla-dalla shawarar da Rasha ta gabatar. Shawarar ta tanadi gwamnatin Bashar al-Assad ta baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya dukkan muggan makaman da ta mallaka domin a lalata su ita kuma Amurka ta jingina batun kai hari wa Siriyar. a baya sun ce sun yi na'am da wannan shiri bisa manufa a karin farko hukumomin siriya sun yarda cewa ƙasar tana da muggan makamai da ta tara haka kuma siriya ta ce za ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta haramta jibge muggan makamai shugaba barack obama ya ce jiragen ruwan yakin amurka da ke yankin tekun bahar maliya za su ci gaba da kasancewa a inda suke domin su ci gaba da matsa wa siriyar lamba wajen ganin ta cika alkawarin da ta ɗauka a halin da ake ciki kuma masana makamai masu guba sun ce ba karamin aiki bane a tara muggan makamai wuri guda sannan a lalata su masanan sun shaida wa muryar amurka cewa za a yi shekaru kafin a kammala aikin na lalata makamai masu guba suka ce ana zaman lafiya ma yaya aka kare domin lalata muggan makamai yana da wahala a saboda haka ɗaukan wannan mataki zai yi wahalar gaske a saboda yakin da ake fafatawa a siriya tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen da suke son hamɓare gwamnatin bashar al-assad masana ilimin kimiyya sun ce sun gano ruwa a ƙarƙashin ƙasa a yankin turkana na ƙasar kenya ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fama da talauci da kuma fari gano ruwan da aka ba da sanarwarsa a jiya laraba an gano ne bayan da gwamnatin kenya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ilimi da ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unesco a takaice suka gudanar da wani shirin bincike inda suka yi amfani da fasahar watan ɗan adam ƙungiyar unesco ta ce tonon da aka ya tabbatar da kasancewar ruwa to amma ana buƙatar ƙarin gwaje-gwaje domin tantance yawa da kuma darajar ruwa yankin turkana da ke kan iyakar kasar uganda da sudan ta kudu da kuma ethiopia yana ɗaya daga cikin yankuna masu fama da tsananin zafi da fari a kasar kenya majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan kasar kenya miliyan goma sha bakwai kimamin kashi arba'in daga cikin ɗari na al'ummar kasar ba sa samun tsaftataccen ruwa jami'an kenya sun bayyana cewa gano ruwa zai taimakawa gwamnatin kasar biyan bukatun 'yan kasar ba ma a yankin turkana kawai ba dukkan kasar za su ci more ruwan da aka gano kasashen koriya ta arewa da koriya ta kudu sun yarda za su sake buɗe masana'antar haɗin gwiwar da suke wato da ke cikin kan iyakar koriya ta kudu amma na gwaji a ranar litinin idan allah ya kai mu ma'aikatar ƙoƙarin sadar ƙasashen biyu ta ce an cimma wannan yarda ce a bayan da aka yi ta tattaunawa har zuwa jijibin safiyar jiya laraba a watan jiya bangarorin biyu suka yarda za su buɗe masana'antar da koriya ta arewa ta rufe a watan afrilu ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki masana'antar ya ce ya ji daɗin wannan yarjejeniyar da aka ƙulla ya ce gudanar da harkar kasuwanci tamkar kula da rai ne ya ce an yi watanni biyar da rufe masana'antar a saboda haka sai an yi aiki sosai kafin abubuwa su daidaita koriya ta kudu ta gabatar da sanarwar da ke cewa bangarorin sun yarda kamfanin koriya ta kudu wato kamfanonin koriya ta kudu ba za su biya haraji a bana ba haka kuma za a bari kamfanonin kasashen waje su zuba jari daukan wannan mataki dai zai sa da wuya a sake rufe wannan masana'anta nan gaba da waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyar da ke jan ragawan mulkin kasar taiwan ta kori kakakin majalisar wakilan kasar a wani matakin da ya girgiza harkokin siyasar tsibirin da kuma sa ayar tambaya akan yarjejeniyar harkokin cinikayya da tsibirin ya kulla da kasar china an kori wang jinping daga jam'iyyar saboda zargin cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen matsawa lauyoyi lamba a wata shari'a da ta danganci wani dan majalisa shi dai wang ya musu ta zargin kuma ya ce bincikensa da ake yi ba bisa ka'ida yake ba ya ce ba tare da an ba shi dama ya yi bayani ba sai aka yi amfani da damar da baya kasar aka kitsa zargin laifin yin cicige shugaba ma ne ya matsa aka kori wang bayan da aka fara yayata labarin cewa ana bincikensa a makon jiya wang dai ya daɗe yana hamayya da shugaba ma Kun sha labaran ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda yayin da ake shirye-shiryen karshe na fara jigilar ta aikin hajin bana, malamai ke ta hudu ba ciki har da na muhimmancin barin iyali da isasshen abinci kafin a kama hanyar Saudiya. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. Ƙasa da sa'a 72 da biyu gabanin fara jigilar alhazai zuwa Saudi Arabia malamai na ƙara kaimi wajen jin hankalin alhazan su shirya gida tsaf kafin kama hanya. Baya ga guzuran da za su tafi da shi ya zama mai muhimmanci maniyatan su yalwata iyalinsu da kayan abinci da ma tabbatar da biyan bashi. Sheikh Nasiru Muhuyi na daga malaman da kan tallafa wa alhazan wajen faɗakarwa. Wanda biyu sai yana da iyali kar ya basu a tozarce dan an ce wata zawadu ku yi guziri fa inna khairar zadi takwa mafi alherin guziri shine tsoron Allah. To tsoron Allah nan ai ya haɗa ne ka ji tsoron Allah da abin da ka bayar da za su ci su sha su ma su maka addu'a. Baya ga alhazan gwamnati da kan ci gajiyar faɗakarwar kyauta, kamfanonin jigilar alhazai ma na shirya taruka ga alhazan jirgin yawo don nakaltar aikin hajjin da ke cikin rukunan musulunci biyar. Hajiya Amina Ibrahim ita ce shugabar DJ Travel Agency da zai kai alhazai sattin Saudi Arabia daga Najeriya bana. Wasu ba da ake dawafi ba, wasu ba da ake sa ihram ba da makamantansu. To tun daga nan in mutum an faɗakar da shi ka gani zai samu aikin hajjin sa karɓaɓɓe. Na ga yawanci mata ne ko su ne suka fi samun dama a ta ɓangaren wannan kamfani. A'a abin da ya sa an muka ce mutum sittin ne muka ganye to kaga ba za a samu jama'a ba. Da wanda suka tafi da mu da, da wanda suke niyan tafiya da mu gaba muka ganganye to jama'a cewa su zo ai shi ilimi abun karuwa ne ba za a ce kawai sai wannan mutum sittin din ba kawai tsarin aikin hajjin bana dai daga najeriya ya ba waɗanda ba su taɓa zuwa ba ne dama don warware damuwar da rage kashi ashirin cikin ɗari na kujerun ya haifar sakamakon gyara da ake a harami Sakataren alhazan Taraba Almakya Bibu na ƙara kira ga alhazai da waɗanda ba su samu dama ba su rungumi natsuwa da haƙuri. Sauke farali su ɗaya ke yi kuma annabi ke cewa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li yaqima yuhibbu li nafsi. A sai kaga dan uwanka bai taba sauke farali ba an shiga wannan lalurar to ya kamata mu cewa kansa kiyamul laili ya janye ya bar wa'ida ba su taba zuwa ba. Wannan farko kenan sannan tsarin da muka bi aka fidda wa'innan kashi ashirin da aka datse mana shine mu la'akari da mutane wa'anda ba su da lafiya tsoffi da kuma an shirya wasu tambayoyi ga maniyata idan mutum ya amsa ya samu damar zo in ya faɗi shi da kansa ya san ya faɗi nan ne muka yi ba wani korafi ba wani gunaguni. maniyata dubu saba'in da shida ne za su samu damar zuwa aikin hajin bana nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya. To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai birnin Badin, inda aka lura a wani taron mata cewa sai mata sun samu cikakkiyar damar bayar da tasu gudumawa kafin Najeriya ta iya cimma muradin ƙarni. Hassan Umar Tambuwal gare ka. idan ƙasar Najeriya na son ta cika burinta na muradun ƙarni wato 2020 dole ne ta sanya mata a dukkan manyan fannonin mulki Wani gidan shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan Dem Patient Jonathan ce ta furta hakan a Ibadan a wajen buɗe taron mata na ƙasa karo na biyu da ƙungiyar matan jami'an gwamnatin jihar Oyo suka shirya jiya Laraba Mrs Patient Jonathan wadda babbar jami'a a hedkwatar tarayya Abuja Mrs Mrs. Uche Nwafo ta wakilta ta ƙara da cewa Dem Patient Jonathan ta ce tana son a samar da wata doka za ta marawa matakin da shugaba Jonathan ya ɗauka na warewa mata kashi talatin 35 a cikin mukaman gwamnati a Najeriya ta yadda wannan shiri zai ɗore. Shuko gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi cewa ya yi. Gwamna Ajimobi Gobi ya ce karfafawa mata ta fannin tattalin arziki yana da muhimmanci ya ce idan mata suka ƙara ƙwazo dukkan jama'a za su ji daɗi kuma al'umma masu zuwa daga baya za su yi rayuwa mai kyawo. Abiola Ajimobi ya buƙaci matan da su bulo da wani mataki da zai karfafawa mata gwiwa a Najeriya. Ita ko matar gwamnan jihar Oyo, uwar gida Florence Ajimobi ta furta cewa. and work out the mechanics and Mrs. Florence Ajimobi ta ce suna son su bullo da wata hanya da za ta daɗaɗa wa jama'ar mu. Taron na kwanaki uku ya sami halartar mata daga sassa daban-daban na Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. Oh, wannan haka yake a kuma gaida na tambuwal daga birnin badin kuma bari mu nufi birnin kaduna inda gwamnati ta sauke kwamishina wato kwamishinonin jihar kamar yadda dai za a ji daga wakilinmu isa lawal ikara a yayin da rikicin cikin gida ke ci gaba da barazana ga jam'iyyar pdp jihar kaduna gwamna mukutar ramalan yara ya ruguje majalisar zartarwar jihar a inda ya umarci ɗaukacin kwamishinonin jihar su miƙa ragamar ma'aikatan nasu ga manyan sakatorin ma'aikatan nan da zuwa ranar Juma'a. Da yake sanar da rushe masar zartarwar daraktan yaɗa labarun gwamna makutar Ramalan Yaro. Alhaji Ahmad Abdullahi Mai Yaƙi ya ce gwamnan jihar ya yi godiya game da gudunmawar da kwamishinonin suka bada a baya. Wannan mataki da gwamnatin mai girma gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muktar ramalan Yaro ta ɗauka a zama na 25 na majalisar koli ta jihar kaduna mai girma gwamna ya sallama kwamishinoni eh, mu kuma musu godiya da irin wannan gudunmawa da suka ba wa gwamnatin jihar kaduna da kuma al'ummar jihar kaduna ya kuma musu fatan alheri amma me zafi <laughs> sai wani abu ya yi zafi ne eh, malam isa ai wannan abu dama bisa tsarin doka ba wai akwai wani ƙayyadaddun lokaci ba ne da za a ce an naɗa mutum zai kai eh, mai girma gona ne bisa tsarin mulki da kuma tsarin doka an ba shi wannan dama ya yi wannan kuma a daidai wannan lokaci ya ga sun ba da su daidai gwargwado kuma lokaci ne domin a ba ma wasu su masu zo Uh, su masu ba da tasu gudunmawar babu wani abu da ya zafi. To ko wannan sanarwa na nufin rushewar ta shafi sauran masu mukaman gwamnati waɗanda ba kwamishinoni ba kenan? A uh, wannan sanarwa dai ya ce majalisar koli ta uh, gwamnatin jihar Kaduna. Ana nufin mambobi na wannan majalisa kuma kwamishinoni su ne mambobi na wannan majalisar koli ta jihar Kaduna kuma wannan sanarwa su ne ya shafa. kuma an buƙace su da su miƙa akalar ma'aikatansu ga manyan sakatarori na ma'aikatan da suke aiki. Ba kwa ganin ƙila alaƙanta wannan da rikicin da ke cikin jam'iyyar PDP? A wane ne rikicin jam'iyyar PDP? Ai muna a jihar Kaduna babu wani rikici. Eh, jam'iyyar PDP jam'iyya ɗaya ce kuma kamar ina aka sani eh, a ƙarƙashin mai girma shugaban jam'iyya Alhaji Dr. Bamanga Tukur da kuma shi dr eji haruna babu wani rikici a wannan jam'iyya da duk wanda gaji gana yana wannan zancen kawai zance ne na bai da tushe balle makama wannan shawara ne da mai girma gwamna ya yanke babu wani batu na siyasa tunda dama dukkansu 'yan wannan majalisa 'yan jam'iyya ne ta pdp dama dai akwai korafe-korafe daban-daban daga bakunan 'yan siyasan jihar ta kaduna game da barin kwamishinonin da gwamna Muktar Malanyar ya yi a kan mukaminsu duk ko cewa ya gaje su ne a wurin tsohon gwamnan jihar Kaduna marigayi Patrick Ibrahim Yakowa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida ɗan mutan Ikara yanzu kuma bari mu nufi birnin London inda wakilin Sani Dauda ya shirya mana wannan rahoto kan yadda wasu ke fassara rikicin Siriya ko Sham da alamomin ƙarshen zamani. Allah! A lokacin da rikicin ƙasar Siriya ke ci gaba da ɗaukar hankalin duniya wani abu kuma da ba su faima ake taɓo shi ba da kuma shugabannin ƙasashen turai musamman suke nazari a kansa a yanzu shine yadda musulmi da ƙasashen turai suke tururuwa domin shiga a wannan rikici na ƙasar Siriya da sunan addinin Islama da kuma jihadi. How will it end? When will it end? What are To a nan turai dai akwai yankin musulmi da kiristoci da ke imanin cewa ƙarshen duniya dai ya karatu kuma rikicin ƙasar Siriya alama ce ta wannan zamani na kusantowar ranar tashin kiyama wato zamanin da annabi Isa alaihi salam zai dawo domin tserar da bayin Allah. Oh, Sautin limamai kenan musulmi da kiristoci ke yin nuni da cewa wannan rikici na siriya dai turba ce ta ƙarshen duniya kuma wannan na daga dalilan da suke sawa matasa musulmi musamman daga turai ke tafiya siriya domin ɗaukar makamai na yin jihadi. wani abu kuwa da ya ƙara irin waɗannan malamai suke fitowa da wannan lafazi shine ganin cewa su duka alƙur'ani mai tsarki da kuma attaura wato bible sun yi batu kan wani yanki a gabas tsakiya da aka fi sani da Syria wato Sham inda attaura ta ruwaito daga annabi Isyaku game da wannan yanki na Sham. Get your Bible, turn it Limamin Kirista da ke wa'a wa'azi ta talabijin da intanet inda yake cewa rikicin Siriya babbar alama ce ta kusantowar ranar tashin kiyama. Chemical warfare and Kuma wannan mummunan yaƙi da makamai masu guba da kashe-kashe da azabtarwar al'umma da ke faruwa a yankin waɗannan duk alamomi ne na kusantowar tashin duniya. um, and apocalyptic versions of Islam are more popular at the moment than they have been at other times in history. Robin Yassin Qayyam shine editan wata mujallar Islama mai suna Critical Muslim. Ya ce lokacin da muke ciki a halin yanzu fiye da kowane lokaci farin jinin yakin jihadi a tsakanin matasa musulmai daga kasashen turai sai ƙara yaduwa yake nesa ba kusa ba. Ga musulmi kuwa ƙasar Sire dai dama can ƙasa ce mai tsarki domin har ma hadisi da Sa'ib ibn Ta'ib ya ruwaito na cewa Annabi Muhammadu tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kira wannan wuri Sham wuri mai tsarki Muhammad Sani Dauda daga London. To an gaida mutanen London. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku maha tambaya ni ke da. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana tare da jami'in gudanarwa na cibiyar kare hakkokin ƙananan yara da ake kira Child Protection Network mai cibiya a birnin Kano. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi irin matakan da cibiyar ke ɗauka na bin diddigin rahotannin fyaɗe sai ya bayyana cewa. Da zarar mun samu rahoto cewa ga wata yarinya an yi mata fyaɗe. abinda muke fara yi shine a ɗauki yarinya na a kai ta asibiti. A diba ta a ga irin ɓannar da aka yi mata. A ga kuma cewa babu cutar da aka saka mata a jikinta kana shi wanda ya abin za mu sa a kama shi a kai shi ga hukumar 'yan sanda 'yan sanda su bincike shi in an gama bincike kuma a kai kotu ba za mu bar magana a kotu ba a'a lauyoyi da ke gare mu muna da members lauyoyi daga legal aid council da kuma members na bar association da fida duk kungiya ce ta lauyoyi suna ba mu kariya kuma suna ba mu haɗin kai kwale da gaske a ofishin attorney general ma na jiha yana muna da lauyan da yake zuwa yana taimaka mana don ya ga cewa an kwata mu yaran akwai rahoton da ke cewa ma karbi wani kes kwanan nan ko za ku karba ne na wani mutum da ake zargi ya manyanta amma kuma ya lalata da yarinya karama shi wannan zance kwana shi wannan zance daga hukumar hizba shugaban hizba na jiha shi ya kirawo ni bana nan sakatariya ta je ta same su ga wani tsoho dattijo an samu dan shekara saba'in ya yi fyaɗen wata yarinya a shekara uku ya kuma yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekara bakwai saboda haka mu zo mu anshi wannan kes din amma sun tura shi a asibitin diba masu hankali da a ga tabbatar cewa a hankalin shi lahiya yake ko ba lahiya yake ba su kuma waɗannan yaran da aka bata an tura su asibitin malam aminu kano har ma an samu medical report akan abin da ke ciki to yanzu magana ta wuce kenan a magana ba ta wuce ba ya magana za ta wuce irin wannan babban aiki mun ce masu da zara an dawo da shi daga asibitin masu tababu su kai ma 'yan sandan da suke wannan ya wannan kes din domin su kai kes din ga cid ba police headquarters mu kuma daga can mu bi muka cewa lalle lalle an kai kes din nan gaba alkali an gurfanar da shi duk waɗannan cases da kuke samu ko batutuwa na maganar batanci eh, ga yara ko danne misaki ko azabtar da su da sauransu hmm. kuna bin ɗaya bayan ɗaya har sai an kai kowanne ƙarshe ko kuma a akwai wata gaba da kuke barin zanca gabar da muke bari sai in mun ji an yi hukunci wanda ya dace da laifin da suka yi shi ne gabar da muke bari wato ko an yanke mutum hukunci an ɗaure shekara 20 ko 14 ko 15 ko ba kin gwargwada abin da kotu ta yi to mun san cewa wannan an bi masa hakkin su kuma yaran da aka bata din sai mun tabbatar cewa sun warke duk wani magani ko ba su da shi mu zamu sa a samu a su in ma mine ne za mu duk abin da suke bukata a lokacin za mu masu kamun mu mai da su ga su kuma ba za mu bari ba za mu bi wannan garin da aka samu wannan abin mu tara dattawan garin da shugabannin garin da malaman garin mu gaya masu ga abin da ke akwai a garin nan ya kamata su ƙara bude idanuwansu su rike ƴaƴansu kuma su kula idan an sami irin wannan nan da nan a yi rahoto don jama'a su farga daga cikin abubuwan da ake ciki muhammed shi ka ambata rukunin mutane da hukumomin da kungiyoyi da kuke aiki tare daga jin wannan zancen ba karamin al'amari ba ne musamman abu ne da ya shafi shari'a za a ce a je a dawo a yi bincike yau a bincika can gobe a har sai an tabbatar da gaskiya hmm. in ka duba wannan zance abu ne da ke bukatar kayan aiki da kuɗi hmm. mai zai ce na kuke samu kuɗin tafiyar da waɗannan shige da fice haka. Mm. to ai kamar da ya ce maka ba mu buƙatar kuɗi muna buƙatar kuɗi taimako muke bukata waɗanda duk za su taimaka mu suna tare da mu idan idan ka ce lauya muna da lauyoyi masu ba da furbono wata ko ah, kariya ta kyauta kamar da aid su dama da government ta kawo su ne don su taimaka kuma lillahi wa rasulahi duk yawancin cases tsinmu suke mana kaga ba sai mu ba su kokowa wani wurin kamar bincike zuwa ji yan sanda iyaka waya zan dauka kuri in buga ma dan sanda in ce ga kes an samu wuri kaza nan da nan za a shi da yan sanda ya turo a je a kama wanta a je a bincika duk abin aka kuma mu muna bi muna gani haka kuma idan ya kama za a kai yarinya inda ba ba cintatawa da ba kowa za mu magana da kwamishina ta mata suna da wani aji yara su aje su su ba su abinci su kula da su har ma makaranta ta kama sanya sai sanya su kaga magana kuɗi ba ta su wani wurin saboda magana ce ta haɗin kai eh, wata ko is a collective responsibility magana ce ta kowa yana da haƙƙi kuma yana da izinin da zai taka rawa a cikin wannan kariya ta yara da muke basu kuma abin da muke roƙon jama'a shine da zara an samu irin wannan cin zarafin a sanar da mu nan da nan mu kuma za a ga abin da za mu yi insha Allah domin mi sadakatar jariya ce wanda da ya gyara dan shi dan wani dan shi ya gyara kuma idan mu gyara yaran nan ba yanzu ba mu da shugabanci na gari. To Allah sa haƙa ku ta cima ruwa Alhaji Muhammad ya ba da lada ya kuma sa ku sami haɗin kai da goyon bayan da kuke bukata daga al'umma domin ganin nasarar wannan shiri. Nan kuma za mu sallama da jagoran wannan fafutuka sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Muhammad Almashi, ko'odinetan cibiyar kare hakkokin ƙananan yara da ke da cibiya a jihar Kano. da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya mana hira da shi sai kuma hero Dodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaishe ki yanzu kuma gajimai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jiya laraba tagwayen tashin bama-bamai sun kashe sojojin masar guda shida da raunana mutane goma sha bakwai a yankin arewacin sana'a inda aka samu karin kamarin tarzoma tashin bama-baman sun auna wani wurin binciken soja da ofishin leƙen asirin soja a garin rafa da ke kan iyakar ƙasar da ziran gaza na falastinawa yau alhamis sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov a birnin geneva domin nazarin shirin da rasha ta gabatar na kawo ƙarshen barazanar muggan makaman Siriya. dukkan jami'an babu wanda ya bayyana dalla-dallan shawarar da rasha ta gabatar shawarar ta tanadi gwamnatin bashar al-assad da baiwa majalisar ɗinkin duniya dukkan muggan makaman da ta mallaka domin a lalata su ita kuma amurka sai ta jingine batun kaiwa siriyan haram Masana ilimin kimiyya sun ce sun gano ruwa a ƙarƙashin ƙasa a yankin Turkana na ƙasar Kenya, ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fama da talauci da kuma fari. Gano ruwan da aka ba da sanarwar jiya Laraba an gano ne bayan da gwamnatin Kenya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNESCO a takaice suka gudanar a wani shirin bincike inda suka amfani da fasahar watan ɗan adam To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin jimai Ali da ta taya na gabatar da shirin da da ne da ya taimaka da haɗa sautin da injiniyan mu Tiyan ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi idan mai duka ya kai mu. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington. Well,